Yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai a jamhuriyar Nijar ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma tashoshin da suka hada da rediyo a amfani sarauniya da kuma niya fm ana kuma iya bin mu ta shafinmu na facebook live a voa hausa ko kuma a fada kai tsaye ta yanar gizon mu a voa hausa.com masu gabatarwa maryam dauda da nazir ahmad hausawa sai kuma ni usman ahmad kabara thank Masaurara salamu alaikum yau Alhamis 20 ga watan Oktobar shekarar 2016. Za mu yi magana ne akan harkar lafiya kamar yadda muka saba yi a kowace ranar Alhamis. Yau a watan nan na Oktoba da muke ciki kowace shekara ana ware shi a matsayin ranar yaƙi da cutar daji ko kuma sankara wadda a turanci ake cewa kansa. Kuma abin sai haɗu da cewa yau ce ranar waya da kan matan karkara ta duniya game da cutar ta sankara. Haka nan, Usman da Maryam masu sauraro sun tofa albarkacin bakinsu game da yadda za mu rage yaɗuwar wannan cuta ta daji. gudunmawa guda ce za mu ba su don guje mu abin da ke tafiya ya dawo matukar mace ta ji wata alama ta ciwo ko kwalokwalo ga mamanta ta gaggauta tafiya wajen likita kada ta yadda ta bata lokaci wajen shan bauri da sake saki asibiti ce kadai mafita inda za a auna ta a gano ciwo kuma a bata magani ta warke To bugu da ƙari kuma za mu tattauna da shugabar wata ƙungiya mai zaman kanta da ake kira Medicaid da take yaƙi da cutar kansa wato Dr. Zainab Bagudu, uwar gidan gwamnan jihar Kebbi, Abubakar Atiku Bagudu. Haka kuma sakonninku na Facebook da Twitter suna nan tafe, ku dai kawai ku kasance da shirin naku na matasa yau da gobe. A shafinmu na Facebook da Twitter mun tambaye ku cewa me muke yi don ganin mun taimakawa mata wajen yakar cutar sankara ga nazir da amsoshin wasiƙunku. A saƙonnin Facebook na yau zan fara da karanto na Zaharaddin Umar Bicci inda yake cewa yau da gobe hakika ciwon sangarar mama cuta ce mai saurin halaka mata to ya kamata ma'aikatan lafiya manyan su da ƙananansu su samar da wata ƙungiya wacce za ta rinka shiga lungu da saƙo musamman karkara da kuma kafafen yada labarai don faɗakar da iyaye mata game da illolin wannan cuta da kuma hanyoyin magance ta saboda wasu matan sun fi yarda da magungunan gargajiya ba ruwansu da zuwa asibiti Allah ya yaye musu amin sai kuma wannan sakon da ya zo daga gurin Tanimu Nuhu ya ce yau da gobe hakikatul amri cutar kansa na matukar lahani ga mata duk da shi ke ni ba likita ba ne gudunmawa guda ce za mu ba su don guje mu abin da ke tafiya ya dawo matukar mace ta ji wata alama ta ciwo ko kwalokwalo ga mamanta ta gaggauta tafiya wajen likita kada ta yadda ta bata lokaci wajen shan bauri da sake saki asibiti ce kadai mafita inda za a auna ta a gano ciwo kuma a bata magani ta warke in mai duka ya mai real madrid nimu na alhaji nuhu yar sake sokoto sannan sai tasi usani bello inda ya ce assalamu alaikum yau da gobe gaskiya kun so same ni inda yake yi mini kaikayi yi akwai wani abokina da yake bani labarin cewar mahaifiyarsa ta rasa rayuwarta ne ta sanadiyar cutar kansar nono yake cewa suna zaune ne a karkara ba su san cewar kansa ba ce saboda ba su kai ta asibiti ba to ina ganin cewa sau da yawa iyayenmu mata karkara suna rasa rayukansu ne domin rashin ziyartar asibiti da gaggawa idan sun ji wani sauyi a jikinsu wanda ba su gane masa ba a ƙarshe wannan aboki nawa ya samu wucewa makarantar kula da masu jinya don ya ba da tasa gudunmawar allah ya samu dace ya bawa iyayenmu mata lafiya masu fama da wannan cuta sako daga tasi usani falgore yayan minat a rabiu awal mai faci gidan maɗi sokoto ya ce assalamu alaikum yau da gobe da fatan duk ma'aikatanku na lafiya a zahirin gaskiya yadda za mu ba da taimakonmu domin shawo kan wannan matsalar ta cutar sankarar mama ta mata ita ce mu rinka wayar da kan matanmu akan zuwa asibiti domin sanin irin maganin da ya dace su rinka amfani da shi lokacin da suke dauke da wannan cutar sankarar mama bayan haka sai likitoci da hukumomi masu zaman kansu da ƙungiyoyi sun tashi tsaye tsayin daka domin shiga lungu da sako na karkara domin wayar da kan matan karkara ni a gani na wannan matsala ta fi yawa a matan mu na karkara sai kuma isa zaharaddin ya ce a gaskiya mu mazauna yankunan karkara ba wani abu da ake yi don yakar cutar duk kuwa da mummunar illar da take yi Akwai buƙatar ganin gwamnati da ƙungiyoyi masu zaman kansu su rika shiga lunguna irin namu ko don faɗakar da jama'a kan illar wannan cuta. Sai kuma saƙo na gaba daga Naziru Abubakar Sabo Gusau ya ce yau da gobe hanyar da muke bi domin taimaka ma matanmu ita ce wayar masu da kai idan suka ji wani kololo ko dai wani abu da basu aminta da shi ga mamarsu ba su hanzarta zuwa ganin likita da wuri domin a diba a gani idan ba kansa ba ce daga ƙarshe nake roƙon Allah da ya kawo mana ƙarshen cutar kansa a duniya baki ɗaya. Sai kuma al'amin lawan ya ce, Assalam yau da gobe, wannan wata na masu cutar kansan mama, ni dai abin da zan ba da shawara ta shi ne, mata idan kuka fara jin wata matsala ta nono to ku je asibiti ku ga likita kada ku tsaya gida ku ce ku yi maganin hausa don rashin zuwa asibiti zai iya kawo maku matsala babba kuma sannan ina son gwamnati ta samar da gidauniya wadda za ta rika kula da masu wannan cuta sai kuma saƙonin da muka samu daga twitter Sako na farko daga Twitter dai ya zo ne daga at Hot ya ce at BOA Hausa yau da gobe cutar kansa tana da matukar haɗari don haka iyayenmu mata su zamo cikin shirin ko ta kwana wajen kai rahoton gaggawa ga likita. Sannan at Abba Damban ya rubuta at BOA Hausa gwamnati ita ya kamata ta ɗau nauyin faɗakar da iyayenmu mata kan wannan cuta da ma ire-irenku wato kafafen yada labarai. sannan at ahmad underscore bajoga ya ce at voa hausa to ni dai fata na ya allah ka kawo mana ƙarshen wannan cuta ta sankarar mama ga iyayenmu mata sai kuma at mahmud kaura 01 ya rubuta at voa hausa sai dai mu ce allah ya kare 'yan uwa mata daga kamuwa da wannan cuta waɗanda ke da ita kuma allah ya raba su da ita albarkacin alkur'ani at kamaru kumar ya rubuta at voa hausa yau da gobe to a gaskiya ya kamata ku dinga gudanar da shirye-shirye akan cutar da kuma gayyato manyan likitoci domin faɗakar da mata sannan at abbas cheledi ya rubuta at voa hausa gaskiya muna sakaci akan duk wata cuta wanda zai kawo mana cikas a zamantakewar aurenmu ya kamata mu ɗauki matakan kai iyalai asibiti sai kuma at mamman dambam ya rubuta shi ma at voa hausa matakin shine ziyartar likitoci ko kuma asibitoci likitoci da zarar wani abu ya faru gami da wayar da kawunan mata musamman ma na karkara at adam adam gashuwa ya rubuta shi ma at voa hausa akwai buƙatar hukumar who ta ɗauki azama wajen daƙile cutar sankarar mama wato kansa a afirka To Maryam da Nazir kun ji fa sakonnin masu sauraro game da wannan cuta ta kansa. Babu shaka haka ke kuma ka san abin da ya fi jan hankali na kamar yadda wani ya bayyana cikin mm. sakonnin shine wasu sai su rinka shan magungunan gargajiya sai mm. dalbejiya da madaci. Mm, ba ma an yi binciken kirki ba sai Babu. <laughs> Eh. <laughs> Eh, kuma ka san wani abu da akwai wani kuma da na je maganar cewar wai akasarin tafiya yaduwa a kauye wanda kusan gaskiya ba gaskiya bane ba. Cutar kansa a ko ina take a birni kake a kauye kake ko ina za ta iya kama ka. Eh, a jidi asibiti har kasashen ma da suka ci gaba suna yi sosai kuwa eh, sosai ta eh. to haka yake to dukkan ku da ku da masu sauraro da Maryam da Nazir duk ku biyo mu mu je domin lokaci yayi da zamu tattauna da Dr. Zainab Shinkafi ba gudu matar gwamnan jihar Kebbi wacce likita ce mai zaman kanta ko kuma in ce likitar yara ce amma ta ba da karfi akan wannan harka ta magana kansa ta kafa wata kungiya Medicare shekaru bakwai da suka wuce tun kafin ta zama matar gwamna bari mu je yadda muka yi Gargaɗin da muke da kira a yafi yafi rayuwa tattalin ta ake kwarai kun mata. Assalamu ah, alaikum. Amin wa alaikum salamu rahmatullahi wa barakatu. To your excellency barka da warhaka ya jihar Kebbi. Alhamdulillah malam. To muna magana kansa kin san wannan wata na Oktoba wata ne da ake yi don tunawa ko kuma ake tunatar da mutane ko wayar musu da kai a game da maganar kansa musamman sankarar mama ta mata ke kuma na ga kina da medicaid wanda kuke wasu abubuwa da ya shafi kansa da farko menene manufar wannan medicaid din da kika bullo da shi medicaid uh, gidauniya ce wanda na kafa 'yan shekaru wajen bakwai da suka wuce da ke faɗakarwa ba da tallafi da taimako ga musamman mata da matasa a arewa mm. uh, game da ciwon sankara mun fi ba da mahimmanci ko kuma in ce mun fi ba da ƙarfin gwiwa ga masu ciwon sankaran mama da na mahaifa saboda wa'annan su ne cututtukan kansa da ke mu a wannan mu na arewacin najeriya ana samun mata fiye da dubu ɗari biyu da hamsin kowane shekara da ake samu da wannan ciwon sannan kuma ana rasa rayuka da dama daga wannan ciwon wannan gidauniyar medicaid cancer foundation tana ba da taimako ne mu da muke yi muna samun gudunmuwa daga masu hali daga kungiyoyi da cikin Najeriya da kasashen waje mm. waɗanda suke ba mu gudunmawa a ba wai lalle kuɗi ne za su ɗauko su ba mu ba eh ana ba mu kuɗi amma wani lokaci suna ba mu taimako da goyon baya nasu kamar wannan hirar da muke yi da kai mm. da ba wai mun biya ne ba mm. goyon baya ne da taimako da ku kuke bayarwa na wannan sashen rediyon na malam Usman da za ku yi um, faɗakar da mutane a kankara su ji abin da muke faɗi kuma wannan abin da muke faɗi da ƙungiyar medicaid gidauniya take faɗi ita ce mata su rika dubawa musamman in akwai wani bambanci a mama ko mm. wajen canzawa na um, al'ada mm. duk waɗannan alamomi ne na ciwon sankara kuma in an zo ana tattancewa yana da kyau mazajen su bar mata su fito su je a tattance su a duba in akwai damuwa a wannan gefen ko kuma in mm. tana da shi a bata ta tafi asibiti ta samu likitan da zai taimaka mata mm. a takaice wannan shine abin da muke yi eh to wasu za su ce to ke kamar likitan yara ce yayi ko na'am yau to bisa sai kika ba da karfi a game da maganan mata eh wannan abu duk inda yaro yake ai yakan tafi da uwar shi ne mm. sai ya zamana ina tafiya ina ganin yara mata in sun zo tare da 'ya'yansu mm. sai su keɓe da ni su rufe kofa su ce dan Allah suna da tambaya kin ga likita ga wani abu nan ya fito min a mamana to mm-hmm. lokacin muna da diagnostic center wanda ake gwade-gwade mm-hmm. cikin gwade-gwaden da ake yi akwai wanda ake ce ma mammogram foto ne mai daukan uh, maman mata haka mm-hmm. nuna mata za a sa a ciki a gwada a gani akwai damuwa to in mata sun yi suka samu damuwa ko kuma ba su gane wani abu ba ko ma kawai ma ba su yi ba don kawai muna ba da wannan uh, muna yin wannan foton a nan sai aka mm. fara tambaya na da dama suna neman taimako a wajena menene ma'anan wannan wannan ya fito min a can na ga kaza ya yi haka mm. to sai ya zama na bai yiwuwa ban iya ne kaɗai dole na samu wayanda muke tare da su aka kafa kungiyar eh, medicaid din mm. daban da aikin asibitin da muke yi sai suka fara taimakawa mata. Hmm. Mata yara ne suka kawo uwayensu waje na haka nake bayanin <laughs> eh, To kenan sun ci albarkacin 'ya'ya. Warai da gaske sun ci eh. albarkacin 'ya'ya. Eh, to bayan wannan za ki ga yawancin mutanenmu akwai wahalhalu ana irin wa'in abun. Shin lokacin da kika kafa wannan Medicaid din kin zama matar gwamna ko ko baki zama ba lokacin a ban zama ba matan gwamna shekara ɗaya da rabi kamar yadda kuka sani amma kuma mm. wannan ƙungiyar ta yi shekara bakwai kuma wayanda ke nan har jihar zamfara har jihar borno mm. muna aiki za su shaida mana mun sha yin aiki a abuja akwai abubuwa da dama da muke yi suna nan a rubuce to wani wahalhalu eh. kike fuskanta a matsayin ki na shugabar wannan wuri mai kula da sankarar mama da bangarorin mahaifa ta mata ya eh to gaskiya ni ba ni kan a ce wahala kawai dai eh, ana samun wani lokaci abu dai wanda Allah zai kawo wanda kuma in ka sa himma ka sa kokarin ka sai ka ga ya baka mafita ah, mukan samu wani lokaci matan nan da muke shirya mai wannan abin a fito ko kuma dai ba su da in ce izinin masu gidajensu su fito hmm, hmm, hmm. shi yasa mukan yi aiki tare da uwaye maza hmm. sannan kuma da uwaye masu uban ƙasa hmm. da malamai da duk muka shiga kowane jiha haka ko kuma in ce kowane karamar hukuma hmm. abinda muke fara yi shine mu je mu gaida uban ƙasa mu gaishe shi mu kai mashi gaison ban girma eh, hakiman mu nemi su barraki mu nemi goyon bayan su game da duk abinda muka je yi haka muke yi in muka samu wannan shi kenan sai abubuwa su zo mana da sauki dan shi zai bada sanarwa cewa ga ta nan ta zo da wani shiri ana son mata su fito yawancin lokuta ma ba sai sun tsaya sun ji wani dogon bayani ba kawai za su ce abin ne na mata ku je ku sai hmm. sai mu je mu nuna musu abin da za su yi sun gani wannan shekaran da ya wuce mun samu goyon baya daga gwamnatin jihar Kebbi ta ɗauki nauyin tantance mata dubu biyu sannan kuma cikin dubu biyu din nan duk wacce aka samu da wani matsala ko na sankaran mama hmm. ko na mahaifa za a ba ta magani kyauta za a kai ta ma har asibiti mu za mu yi aikin kaiwa asibiti hmm. amma ita gwamnati jiha ita za ta biya kuɗin hmm. wannan cikin tantancewan da ake yi an samu wasu kuma har an fara musu magani wasu suna nan kwanciya asibiti a a saya hayatu inda ba wai mun je cikin kankara mun yi wannan aikin ba ba za a gano su ba hmm. wasu kuma sai sun ga gwamnati ta fito da irin tsarin nan ko mata gwamnati ta zo da irin tsarin nan sai ka ga sun fito hmm. suna nan dama suna ta yin ko maganin gargajiya ko kuma dai ba su da halin zuwa shi yasa sai ka hmm. ga lokacin ne suke zuwa to wannan yana cikin abin da muke yaki da kwarai da gaske a daina bari sai ciwo ya yi nisa sai ya zama ba yadda za a yi da shi ya riga ya nisa mm-hmm. kamin a zo a nemi taimako a asibiti asibitin nan ba wai a'a abu ne dole ne sai an zo da wuri in an zo da wuri akan samu sauki amma in ciwo ya riga ya tsanani ya fi karfi to ba yadda za a yi mm-hmm. to shi yasa muka ɗauki wannan shirin wannan shekarar na banda tantancewa ma ana koyarwa ana koyar da ma'aikatan asibiti yadda za su rika tantancewa din mm. su da kansu ba wai a'a kowane shekara sai medike ta zo ta yi wannan aikin ba mm. mun koya ma mata guda 66 daga kananan hukumomi a jihar kebbi gaba ɗaya da kowane general hospital an ɗebo mutum biyu sannan kuma aka ƙara da na emirates mm. ƙananan hukumomi mu guda 21 ne sannan aka koya masa aka yi training na kwana biyar a cikin garin birnin kebbi aka yi shi mm. da aka gama koya masu sai aka ɗauki kayan aiki duk abin da take bukata na duba mata na ma sankaran mama mm. ko na mahaifa mm. an ba su sun koma sun koma asibitin su da inda suke zama da shi don su ci gaba da aikin a can sannan su ma za su iya su koya ma wasu kuma akwai yadda muke zuwa mu bincike su mu tabbatar da cewa suna yin wannan aikin akwai fom fom da za su yi ta ciccikawa in an samu wani kowace akwai abin da za ta bamu a kowane wata mu tabbatar da cewa har yanzu suna yin aikin nan yadda ya kamata mutum nawa ta koya ma in an zo shekara mai zuwa akwai ƙarin da za a yi mata akwai ƙarfin gwiwan da za a yi mata in ta yi wannan abu haka kuma ita ma gwamnati muna zama da su musamman ma'aikacin lafiya ministry of health na state mm. suna muna aiki tare da su su bamu goyon bayan za ki ga yawanci eh, in ana irin waɗannan abubuwan ana yin gangami to a shafin ki na twitter da nake yawan bin abubuwan da kike akan a wannan abu na sankara na ga cewa akwai mm. mawaka akwai wasu za ki ga 'yan fina-finai ne wasu kuma eh, wanda aka sani ne a cikin al'umma suna ta sanarwa su ma a eh. shafukansu cewa za su je kaza za su yi kaza akan abin da ya shafi wannan medicaid din naki da kike maganan campaign akan mm. sankara shin me hikimar mm. sa wa'annan mutane a ciki Eh hikimar shi ba wani abu ne ba saboda sai muna neman a saurari maganan da muka zo da shi ne. Mm. Mutanen mu ko ba a so ko ana so ana kallon fim. Mm. Fim din nan wani lokaci muna tukan shi mu ce sun zo da maganan da ba mu son ƴaƴan mu su gani ko irin ɗabi'o'in da ba a son a gani. Ashe ko in muka ɗauki abin da ya cancanta muka koya musu mu nuna musu cewa ga abin da muke son su faɗa wanda haka muka yi mm. aka ɗauki labarin wata mai kansa wata ma ta samu kansa ba ta je makaranta ba haka dai haka dai aka mm. ƙirƙiro fim a kan shi mm. wasan kwaikwayo ne amma yana ba da darasi akwai darasin da ke ciki fitowa daga cikin shi mm. haka waƙan da ake yi in ka zauna maimakon ka ji waka ana tsalle ana abin nan mm. in wakan nan ya zo da wani darasi a cikin shi yana maka faɗakarwa akan a'a a duba a je a duba a je wakan kansa mm. irin da shi ne hikiman da muka sa a ciki na kai wannan saƙonmu ga dukkanin al'umma musamman waɗanda ke kankara ko an ki ko an so suna sauraron rediyo wannan hirar da za mu yi sha mm. Allahu ina fatan sai kai inda ni ban taba zuwa ba mata za su ji ji mm. bayani akan cewa yana da kyau su rika duba kansu mm. idan mace ta ga kololo tun kamin ya zama ciwo kamin ya fara ruwa kamin ta fara jin zafin shi da zaran kin duba nonon kin ga wani kololo to a yi sauri a kama hanya a tafi asibiti mai gida ina roƙonka ka ba ta daman ta je ta nemi taimako shi ne saƙona. Eh, to yawanci za ki ga akwai kuma ɓangaren da za mu ce a hausance canfa-canfa za ki ga wani lokaci sai a ce a ah, ai daji ai ciwon aljanu ne wani a ce ai akwai wasu aljanu da ake cewa gwaigwai a ce ai gwaigwai ne ya harbe shi da kibiya ko ya harbe ta da kibiya <laughs> sai ya zama daji ya kuke da irin wannan matsalar. Eh to shi yasa muke cewa duk fa ba mu fa samun ci gaban da muke bukata da yadda ya kamata da dukkanin arzikin da Allah ya ba ni ƙasar mu Najeriya idan ba mu yi ilmintar da kanmu ba dole sai mun ƙara ilimi ilimin nan ta ɓangaren boko ta ɓangaren addini sai mun haɗa wasu abubuwa da wasu da muka rike cikin al'adarmu. mu ba na kwarai ba mm. wasu na kwarai ne amma irin ɗabi'an da za a zauna a yi ta cewa a a jinnu ne ya kama ta alhalin da abu nan ana gani irin irin kansa ce ko kuma dai abu ne wanda za a iya maganin shi misa ake shan maganin malaria to shi ma a zauna a ce jinnu ne mana ko mm. wani abu mm. in dai ba a ce ba jinnu ba amma dai ba wai za ka mai da komai ba Allah ya ce ka nemi magani Mm. kamin ka ban mashi kamin ka ce mm. hadisai da yawa sun bayyana mana yadda wani ya ajira kumi mm. ya sake shi kawai yana tafiya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce me yasa ka saki raƙumin ka haka ya ce ya rasulullah na bar wa allah ne ya ce a'a ka dawo ka ɗaura raƙumin ka sannan ka ban mu allah ashe ko yana da kyau mu fara duba kanmu mu tabbatar da muna da rigakafi sannan mu yi addu'a ban mu Allah amma ba shi yiwa mu ce komai sai mu zauna mu naɗe hannu na bar mu Allah in haka ne ka ci abinci mana ka hmm. tsaya sai Allah ya ɗauko abinci ya zo ya sa maka a baki fizikali hmm. Allah ke ba da hali amma za ka tashi ka je ka nema hmm. shi ne abin da muke faɗi a nan duk maganar wasu tsumur wasu abubuwan nan dole mu nemi ilimi mu aje shi a gefe duk wani mai ilimi wayayye ba zai kawo irin wannan abubuwan ya sa a rayuwar shi ba Mm. Daga ƙarshe kin san an ce hannu ɗaya baya ɗaukar jinka. ‘Yan eh, uwanki manyan mata matan gwamnoni misali da matan shugabanni. Shin mm. ƙungiyar ku ta Medicaid nan me take yi don ganin cewa su ma sun bi sahu domin me in suka taya ku yakin ina ga kamar abin zai inganta. Kuna yin wani abu akan ganin cewa kun ja hankalinsu ba kawai a ta shiga motoci a ta buga nan a buga nan ana ɗaga hannu ana kamfen ba. <laughs> Eh, gaskiya zan masu adalci a nan. Mm-hmm. Kowace daga ciki tana iya kokarinta ta dai wani ya fi ba da karfi a wani a gefe ne hmm. kamar yanzu wannan aikin da muke yi na eh, medicaid matar shugaban ƙasa hajji Aisha Muhammadu Buhari hmm. ta ba da tallafi na mutum dubu ɗaya hmm. an ƙara a jihar Kebbi an tantance su. Haka kuma akwai wasu jihohi wanda suna amfani suna yin wannan faɗakarwa da muke yi. jihar Oyo tana yi, jihar ogun suna yi a arewa borno ma tana yi mm. haka dai kowa na da abin da yake ba da himma a kai mm. kuma suna yi da muka yi taron mu a kebbi duk sun zo ta jiha oyo can kasar ibadan mm. ta nuna min abubuwa da dama yadda su suke yi wanda na yi murna na yi farin ciki kwarai da gaske bisa ga yadda ta koya min kuma insha Allahu za mu yi koyi da su sai na je na ganin makaina yadda suke yi yadda take samu a yadda take samun taimako daga wasu kungiyoyi a kasashen waje yadda za mu rubuta abubuwa dai haka duk ta nuna min to ashe ko su ma suna yin aiki kenan mm. sannan kamar yadda na yi bayani ha excellency hajji aisha muhammadu buhari ta ɗauki nauyin mata dubu ɗaya mm. a ƙari akan wanda Eh, jihar Kebbi gwamnatin jiha ta ɗauka na dubu biyu. Ita ma ta ƙara nata gudunmuwan na dubu a tattancewan oh, Kuma duk wanda aka samu screening watan duk hmm. wanda aka samu da ciwo za a yi mata maganin hmm. shi. To yanzu muna nan dai muna bi har zuwa ila za mu kai zuwa karshen wata ne zuwa kamin mu kare duk wannan dan ba karamin aiki ne ba ka tantance mata dubu uku ana hmm. nan ana ta bi asibiti asibiti ana yi a hankali idan muka kare duk wayanda aka samu za mu sanar da jama'a su gani eh, lokacin mm. kamar yadda muke bayani mm. da muka yi taron mu a gibi mm. duk sun zo sun halarci wannan taron daga lagos daga cross river daga oyo daga ga su nan dai sokoto mm. mace daga zamfara <laughs> eh, makwabta nesa da na kusa sun zo mm. a shirko muna aiki tare babban mai gidan wato shi his excellency gwamnan jihar kebbi wani irin goyon baya yake baki mm. ban da kasancewar shi mai gidanki a'a kasancewar wannan abin da kike wani irin goyon baya yake baki tun lokacin da kika fara har zuwa yanzu da ya zama gwamna eh alhamdulillahi na gode wa Allah da ya sa mai gida mai girma gwamnan jihar Kebbi mutum ne wanda na ɗaya yana da sosai kuma yana da fahimta na abubuwan mata. Yana da ilimin shi daidai gwargwado da wuya ka ɗauko wani sashen da ba zai iya baka lecture a kan shi ba. Hmm. Saboda haka da duk na ɗauko abubuwa na ko na lafiya ne ko na eh, ilimi ne hmm. ko kuma na eh, tallafi ne ga mata. zai iya akwai abubuwan da yake kara min akwai basiran da yake karawa a mm. ciki ba ma tare da yana gwamnan jiha ba mm. kawai ma hira ka zauna da dan uwanka da zai iya nuna maka a'a mu yi shi ta haka mu yi shi ta haka mutum biyu ne dama nake wannan hiran da shi mm. da shi da ubana yau na rasa uba amma Allah ya sa har yanzu yana nan kuma yana da eh, yana da eh, daidai gwargwado yana da halin da zai iya taimaka min Allah ya bashi wannan girman kujeran nan da yake a kai yana taimaka mana kwarai da gaske in muka kai abubuwa tun da dai ciwo ne na mata mm. kuma na gaske ne mm. ba zan ce ciwo ne na mata ba duk abin da ka kai kuma akan gaskiya ne in mm. ilimi ne na matasa in ba a biya ne ba kullum ina cikin samun takarda ne zan ce ko waya ko text message ko email daga dalibai daga indiya hmm. daga sudan daga nan jiha kebbi yanzu ba a yi minti biyar ba wata uwa ta tabbas gabana nan ta ce tana da wani ɗa a college of education a hmm. biya mashi dubu ishirin da uku zuwa ko registration ko me ya kamata hmm. gwamnati na biya masu to in na kai irin wayannan abubuwan kusa da su wajen shi in mutane sun zo wajen mu haka in na kai wajen shi gaskiya yakan saurara kuma ba abin zan ce illa alhamdulillahi kuma Allah ya ƙara ma gwamnati basira kuma Allah ya ba su sa'a. To your excellency Dr. Zainab ah, ba gudu mun gode kwarai da kika samu lokaci kika yi doguwar tattauna da mu cikin shirin. Kwarai mana Allah ya taimaka kuma Allah ya sa mata su ji abin da muke faɗi kuma su samu karuwa daga wurin shi Allah ya baka ladan wannan abin da kai. Amin amin. Na gode. A sha sanyi lafiya. <laughs> Ai baka ya fara. Rayuwa <laughs> <laughs> tattalin lallai kan wannan shirin na dr zainab bagudu gagarumin shiri ne na faɗakar da mutane game da wannan cutar kuma muna kira ga sauran matan gwamnoni da su ma su haɗa hannu wajen yaƙi da wannan cutar haka yake maryam haka kuma wato hajiya maryam kan ka bara ba wai kawai ma matan gwamnoni ba mm. mu ma talakawa muna da gudunmawa da zamu iya bayarwa a cikin wannan harka in ka eh. kula a nan kasar mm. amurka za ga talakawa suna haɗuwa su abubuwa ba lallai sai sun jira gwamnati ba mu mm. ma ya kamata a ce wato kenan kamar misali matasa za su iya su tare sai a ce dan nera nera naira naira naira a unguwa kaga unguwa ko miliyan ɗaya a unguwar ai kaga sai kaga naira miliyan ɗaya kenan <laughs> wannan haka yake eh. to masu sauraro kuna iya ci gaba da tuntuɓar mu ta shafukan mu na Facebook da Twitter ta lalubar sanannun mu na sashen Hausa ko kuma kai tsaye ta shafinmu na voahausa.com don jin shirye-shiryen yau da gobe da suka gabata. To haka yake duka-duka a nan shirin yau da gobe na wannan rana ya kammala sai kuma in Allah ya kai mu gobe za mu sake juyowa da wani sabon shirin. yanzu a madadin ita maryam dauda da kuma ni nazir ahmad hausawa To ni Usman Ahmad Kabara ni ne na gabatar muku da shirin sai kuma wanda ya jagoranci shirin wato Daniel Brown. Wacce ta bada ta, hada mu da ku wato injiniyar mu ta yau ita ce Tian. Ni din nake cewa mu zama lafiya sai Allah ya kai mu a cikin wani sabon shirin na yau da gobe shirin matasa. Yau da gobe muryar Amurka na kiran ku matasa. Yau da gobe shirin su BOA amurka yau ta tantance ta yi bincike ta tsaro zance ba ruwanta a yau da malalace yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba yau da gobe muryar amurka na kiran kuma ta yau da gobe shirin su ba sa